ba zai koka ba ita in izar kai kaiminta kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba ce ba jumana hajiya sara duniya juyi juyi yanzu kuma kanki abin ya dawo kenan haka ne nafisa amma kuma aina na dawo ko Sanda zuwa. Dakata. Ba na bukatan gaisuwanki. Domin ko da wasa ba zan taɓa ɗaga miki ƙafa ba. Ina nan a inda nake sai abinda da mai na da. Hawa da Allah. Warai da gaske. Amma ina so ki gane cewa ko kuma na san ma gane. Ni ɗa ce a gidan nan. Duk abin da zai je dawo babu inda zan je saboda nan gidan mahaifina ne. amma kuma kefa kwa iya haka na san kin ga bambanci ko? Kano, ke 'yar gida ce, ni kuma matar gida. Amma kuma ina so ki sani, ki yayin matan gidan ta samu lokaci ta keɓe da mijinta komai zai iya faruwa. da sauki da malam mutanen ne suka ƙara kira yanzu nan suka ce sai an ba su naira miliyan hamsin sannan za su ke jibrin ko naira ba za a ba su ba ka kwanta da kan malam umar insha Allah jibrin zai dawo ba tare da an ba su ko naira ba shikenan malam Allah ubangiji ya sa haka kar ka manta fa kullun roƙon Allah muke kuma za mu ci gaba da roƙon Allah ba za mu fasa ba to malam Allah subhanahu wataala ya karba addu'o'in mu don san da yake wa annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shi kenan malam, na gode, sai na jika. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba, ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin sofar cin alkairi wani ba zai ci ba. Malam Nazar. ka kwantar da hankalinka ka daina damuwa gaskiya za ta yi halinta haka ne yanzu ba maganar satar waya ake yi ba maganar wa'ancan mutanen ake wanda jibirin yake hannunsu amma fa ɗaya ji wannan maganar dole a yi ta duk ƙanƙantar sata sata ce fa to amma fa ka san cewa sawun giwa ya take na raƙuni to fa ka sani in ana dara da uwa ake yi ko ba haka bane yan uwana to shikenan indo mm-hmm. lallai kam ne kam na ga hajiya sara ha ai wallahi tallahi in gaya miki jiya da daddaren nan da kin takura min je da akan ki za ta sauke Me min zafi ai na gani. Ni da na ganta ma gaba na faduwa yi. A. Ai gaya miki gwara ma dai tun guri ki san da haka. To duk sai ta fita cika min ido. Hmm, lalle kuwa kina da aiki. Sai lallaba ta a hankali. To gwara da ki san haka tun yanzu. Mm, eh. zarso na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so a rayuwata ba abin da na tsana irin in ajiye abu wani ya sa hannu ya ɗauka abin da ciwo wallahi matuƙa Allah wallahi ɓarawo bai yi ba Allah ka raba mu da bakin ciki da son zuciya amin amma fa kar ku manta idan bera da sata to daddawa da wari kamar yaya kenan karima tana da sakaci duk inda ta samu a cikin ofis ɗinta ajiye abu take yi to kuma shi kenan shi mutum ba shi da daman da zai ajiye abu a ofis ɗin shi in abu mai muhimmanci ne killace shi kake yi saboda akwai mutane da yawa ato da wannan kuma Allah ya kyauta to yanzu da duk ba wannan ba mutanen can sun sako sun ce a basu naira miliyan hamsin a maimakon naira miliyan ɗari da suka nema amma kuma umar hashim sai ya ce musu naira miliyan ashirin za a basu daga bisani sai suka ja haushi suka kashe waya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga kuwa wadda ya ji ai maganan waya karamin magana ce malam zayyani kenan idan ana maganan mutum wa yake maganan waya ai sawun giwa ne dan na raƙumi kamar yadda ake magana ya kamata mu mai da hankali da tunaninmu wajen ya za a yi wannan ɗan uwan namu ya dawo ai babu gani mutum da waya ai mutum ya koya muhimmanci baga ana magana kes ɗin waya ba sai kes ɗin magana jibrin ya faɗo kirb sai aka rufe mai na waya da haka mutum daraja ne da shi wannan gaskiya ne soja wannan haka yake haka ne allah ya samu dace amin Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Assalamu alaikum. Ranka ya daɗe barka. Wa alaikum salam. Ala Aminu, an fara taɓa mota ta kuwa? Eh, wallahi ba ba ba a kammala ba. Ba a taba komai ba. Subhanallahi. Wato da yaron ya taho ne wallahi sai aka samu akasi. Eh, azin da motar a hanya. To yanzu ma zancen da nake maka gaban ya dan yi dameji wallahi. Hello? Hello? Hello me kace? Hello? Hello? Hello? hello sai nake gani kamar wannan ba hujja ba ne wai ni kan ya batun jibrin Kunga, mu bar wannan magana mu yi abin da ke gaban mu da dai wallahi ranka ya dade haka abin ya faru kuma ban taba da ɗauko mota an samu akasi ba wannan ɗin ma tsautsayi ne kawai wallahi to ba ku mai karka damu da abin da kaga ya faru da ɗan adam muƙaddari ne daga Allah yanzu ka duba ta abin da ya kama na gyara ka yi mata to idan an kammala sai in turo ma da kuɗin to ranka ya daɗe na gode na gode insha Allah zan yi ƙoƙari da abin da ya kama Ni ma na gode. Sai na ji ka. Na gode, na gode. Alhamdulillah. Ai kaddara ce. Duk wanda Allah ya za ta faru da shi sai ta faru da shi. Ko a hannuna ne sai ta faru. Allah da ya kiyaye gaba kawai. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai koka ba. Ita in zarzo duk kai minta. kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba isa ba ta sanya biyayya wai don allah ya aka yi haka faru hmm, ni ma ban sani ba sai da na tashi zan yi waya kawai na duba na gaban gani ba tofa wannan shine ana wata ga wata ana kes ɗin jibrin sai kuma ga kes ɗin waya ba fa a daɗe ba aka sace wayar umar hashim hankalin kowa ya tashi kuma sai gashi an ganta aljihun na kowa wallahi kuwa ke dai bari yau sai gashi abin ya juyo kaina to wake karima babu wanda ke zargi babu wanda nake zargi kin san sanin gaskiya sai Allah haka ne izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Malamin sadu ikon Allah, mai takama da ayar Allah, mai takama da roƙon Allah. Malamin sadu mai roƙe. Jama'a salamu alaikum. na Malam Sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maraɗi. Wannan jawabi da zan yi ma bayan Allah wanda Allah ke jarabta da masiwa ta ciwon shinnu baƙi iska allah ya kawo waraka allah ya kawo sauƙi ciwon duniya in ba na asibiti ba na baƙin iska wannan jawabi da nake yi idan mai baƙin iska yana nan yana kallo na a yanzu haka idan ya kalla in dai akwai iska baƙin iska cikin jikin shi zai ji faɗuwar gaba ko zanzana ko ya yi wani ƙara ko ya faɗi saboda ya ga abinda ke tada mai hankali saboda iskan ya san kowane ne kuma haka Allah ya halice ni ban koya ba ba a koya mana ba haka Allah yake yin al'amuran shi sannan in Allah ya yarda idan kana fama da masifa cikin jikinka sharabtawa ta rayuwa wanda ko a tura ma ko ka gada jikinka yana ɗauka ciwo kai baka san kowane irin ciwo bane to da farin kana iya zuwa likita asibita a duba ka idan an ga ciwo a magani idan ba ga ciwo kuma ka ɗauki wannan lambai ka kira ni ka bani sunan ka nan take akwai abin sadaka wanda zaka bada a take za a gaya maka in akwai ciwo na iska zai zo take a gaya maka nan wurin wuri kaza wuri kaza naka na cikin jikinka yana ma ciwo ko kuma a wuri kaza wuri kaza ne iska yake zaune a jikinka kenan idan Allah ya sa an tabbatar da iska ne sai kai kokari ka je wajen wani bawan Allah wanda kai da shi ba dole sai ni ba in Allah ya sauke ma mai magani ne na bakin iska na kirki ne sai ma magani wanda ke ƙasar waje wanda nesa sake su da ƙasa ake musu a take da ƙasa za a yi ma magani a raba ka da bakin iska wanda kuma ke konan cikin gari kake muna cikin gari guda ta waya za a cire ma iska take in Allah ya so yarda da ka kira aka ce maka ga abin da ke da kwai na iska yana cikin jiki riƙe wuri kaza da ka rike na wurin za iskan da kanshi zai bayani aka yi in gamuwa ne aka yi in na ne shi zai gai labarin da zai gai ku kaɗai kuka san shi sai Allah ne ba san shi ba haka Allah ke yi al'amarin shi sannan idan ka ɗauki lamba aka ce maka malam sabi'u ne sai ka ce mai maganin shaidanu shi kaɗai ni ba haɗa aiki na da wani wani aiki maganin bakin iska ne kaɗai ake yi sunana aliyu haidar abu anwar shugaban cibiyar ɗan ghana habala islamic health center daga jihar ashanti da ke ƙasar ghana wannan cibiya ta ɗan gana, cibiya ce da take bincike a cikin littattafan magabata don gano ingantattun magunguna musamman waɗanda suka fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tsaya a nan ba wurin binkice cikin alkur'ani mai girma tare da wasu ayoyi waɗanda suka yi bayani akan yadda ake harhaɗa magunguna musamman abin da ya shafi matsalan ciwon koda ciwon hanta ciwon sanyi farin sanyi jan sanyi ko shuɗin sanyi ko baƙin sanyi ko abin da ya shafi matsalar syphilis wanda yake rike bayan ɗan adam ko abin da ya shafi wato matsalar gonorrhea ko abin da ya shafi matsalar infection ko abin da ya shafi matsalar ciwon aljannai ko abin da ya shafi matsalar sihiri ko matsalar maita ko abin da ya shafi wato namijin dare wanda yake hana mata haihuwa da kuma wanda yake hana mata wato yin aure ko abin da ya shafi matsalar low sperm daga ɗa namiji ko abin da ya shafi wato matsalar hawan jini ko matsalar ciwon sukari ko abin da ya shafi wato matsalar gangar jikin ɗan adam gaba ɗaya da ruhin ɗan adam ko da baka san me yake damun ka ba wannan cibiya tana dubawa ta gano wannan matsalar taka ta kuma baka magani a kanta wannan cibiya ta shigo cikin wato wannan ƙasa ta Najeriya inda muka fi sansani a nan cikin garin Kano titin sabuwar gandu wanda ya tafi dan maliki saman benin emirate chemist ko kuma birnin Kaduna inda muke a nan kwanan lami tudun wada kwanan lami annur plaza saman benin annur plaza shago mai lamba goma ga waɗanda wato suke jihohin da ba mu da ofisoshi ko ƙasashen da wannan cibiya ba ta isa gare su ba muna iya aika musu da saƙon magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya Hello. yadda na ga kana ta sintirin zuwa banɗaki a cikin jirgin nan wallahi ni karan kaina da nake tare da kai har na kunya to amma me matsalar ne alhaji bello alhaji ali kenan basir ne ya dame ni tun banda abin ka alhaji bello da alhikima a duniya har zaka basir ya takura maka alhaji ali kenan kai fa ka san commitment ba ni da lokacin da zan samu jawab office yawwa gane sa ma zo kusa haƙƙin wani sign board nake gani ƙwarai da gaske ka gansa kawai sai mu je ga lambar waya cibiyar mu ta alhikima mun tanadi kyakkyawan tsari domin kai muku magunguna ga waɗanda suke bukata muna iya aika muku magani gidanku ko kuma wurin kasuwancinku ko kuma masaukin da ka zo ka sauka in kana bakunta a gari mu kuma mu ɗauki maganin mu kai maka daidai da matsalar da ka faɗa mana insha Allahu rabbi ko da kana da ayyuka da yawa ko kuma yawan zirga-zirga to wannan cibiya ta alhikima tana tare da kai a duk gun da kake ka kira lambobin wayar mu ka isar da saƙon ƙorafinka mu kuma mu isar ma da magani a kankanin lokaci ku ƙulla alaka kyakkyawa da cibiyar alhikima ta hanyoyin da ya dace kar ku karɓi magani a hannun ɗan talla da sunan alhikima ku zo inda rassan mu suke ko kuma ku tuntuɓi lambobin wayarmu da kuke gani domin zama da lafiya babban jari ne ni abdullahi alhikima ina yi muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ka sako ina ka zaga zaka an tabbatar da su sanda jikina ya dinga ciwo su suka ɗaura na magani alhikima tambaya da amsa ga na kwarai masu magani wanda ya sanna da matsala zo ga mafita karɓi gadani alhikima tambaya da amsa ga na kwarai masu magani wanda ya sanna da matsala zo ga mafita karɓi gadani ah, Tanimu. Sojan mai. ai wannan al'amarin da akwai rashin kula a cikinsa tunda har umar hashim ya yi masa iyaka ya yi masa tsakani da ita bai kamata a ce kuma ya shiga ofis ɗinta ba dama an ce huwa mahusalin islamul mar'i tarkuhu ma la ya ani yana da kyau a cikin ingancin ibadarka ko kuma musuluncinka ka bar abin da babu ruwanka abin da ba a saka ba karkace ce za ka tsulma kanka kai kaga wannan akwai rawar kai da abin da ya faru shi ja kansa gaskiya ne so jama'a yi sallallahu alaihi wasallam kaga da bai shiga cikin ofis ɗinta ba baya ɗaya daga cikin waɗanda za a zarga da ɗaukan wayan nan. Alhamdulillah kamar maganar da nake kenan. Kaga na shiga ban ɗauka ba? Ba ta da ɓarawo. Allah ka kyauta. Allah ya sauya. Wai daga sai kike an sace wayarta? Wallahi an sace mata waya. To ita Karima tana mai aka sace wayarta? Wannan kuma Allah ne kawai ya sani. To Allah ya kyauta. Ahu. <laughs> Wai an sace wayar Karima. Wallahi. Riwa ya dace waye sabo wani ba zai Ka ji abin kamar wasan yara. Ita in zarzo duk kai minta kuma ba ta ɓuya ba. daɗin sofircin alkairi <laughs> wani ba zai cutu ba idan aka ci gaba da tafiya a haka ina mai tabbatar miki mutum ko ban ɗaki zai shiga sai dai ya shiga da wayarsa tabbija da mun shiga uku kuwa to ai kuwa alaman tabbatuwar hakan ce ta tabbata bana tunanin malam umar hashim zai bari har a kai wannan kan gabar bai ɗau mataki ba wanda mataki zai ɗauka da ya wuce ya jawo aya da hadisi ya yi wa mutane wa'azi. To ai wannan shine babban matakin da zai ɗauka akan canza marasa ɗa'a. Mm, zari suna faruwa a kasi da Ito, eh haka ne. To kin gani? Wallahi Allah ne ya taimake ni yau. Ko hanyar ofis ɗinta ban yi ba. Kin ga da na wuce da haka za a ce ni ne na ɗauka. to na kowa don ka bi ta gaban ofis ɗinta ai ko an ce kai ka ɗauka ba wanda zai yadda kai ka ɗauka don wancan ma kowa ya san sharra ne aka yi maka. Ah, to banda abinki to ai yanzu wani mugun zai iya cewa ni ne na ɗauka domin yanzu sharri a wannan ma'aikata ba bakon abu ba ne ko. haba da Allah ya ana maganan jibirin kuna maganan wata waya a nan gurin. to ke banda abinki ranke daɗe zainab ai laifin umar harshen ne wannan ko ba haka ba. kamar ya laifin Umar Hashim ne. Umar Hashim ne mana. Ai ba ma wannan ba Malam Audu. Wai yarinyar nan Zainab ba da take ta wani zakalkalewa ba. Duk wanda ya sai daukewa ya fiddo ta. To me take nufin kenan? Abin da take nufi tana nufin kai ka shine Shi ne magana amma shawarar da zan baka ka sula mata rashin albarka wallahi. Allah kar ka kyale ta. To na tsin da Allah. Wannan yarinya sai ta san ta da ni. Wallahi ka tumurmusa kanta a ƙasa. Wallahi wallahi sai ta kar ka raga ni za ta yi washe ni ba gari ta abu kana wani abun nan ba da ni take magana ba ta san na bane wallahi sai na kulla mata abun da ba za ta fita ba eh, da ni take magana ba ta san irin kullun da nake yi ba wallahi in na kulla mata laifinsa ne mana ni fa na je na same shi fa na ce ya ba da dubu hamsin a je a kai wa malam mai takobi an riga an abin nan aikinsa kamar bayan kan wuka ne da tuni ba nan magana ake ba kai fa na kowa kana da matsala wallahi ah, to gaskiya na faɗa mana yanzu ba gashi ana ta ciniki ba sai ka ce ana cinikin gida ko fili kin ga fa magana miliyan ɗari ake fa yanzu ba miliyan ɗari fa zan ke daɗe hmm? to ai farashin ma ya sauko yanzu sun ce a kawo miliyan hamsin umar hashin kuma ya nemi ragi ya ce za a ba su miliyan ashirin to tun daga nan dai ma kashe wayarsu suka yi ƙarshe to kin gani ko to yanzu me amfanin baɗi ba rai yanzu misali da dubu hamsin ɗin aka bani cas na sa ta aljihuna na je na samu malam mai takobi wallahi da ba hana zancen ake ba da tana jibirin ya fito na ko ka gajiya da shashanci wani irin shashanci da kamuna ni ba wata magana na ce ban ce komai ba barantana ki ɗebi magana ki je ki kumbura magana ki je ki gaya masa ki ce ga abin da na ce saboda a'a wallahi ran ke daɗe saboda ma'aikatan da na fahimci cewa wannan baiwa Allah ne ma take dinta dinka wani shigo min da wani sharri da wani kudindini wallahi haba wani wata irin rahin mutunci ne ba dama an faɗi magana shi kenan zai ki da magana ki abin nan ai bai kamata ta yi min haka ba wallahi da Allah da Allah ku tsaya in kaga magana an ɗauke ta an fidda ta sai dai in kai zaka je wajen ka fidda ke kai to bai eh, eh, eh, ba dama an faɗi magana sai ki ce sai kin shigo min da soke ciki ina ganin uwa ke duk dai tafiya ɗaya ce gaskiya fa ke baka so na kowa wani ba na son gaskiya ba na son gaskiya na zo ake tattaunawa da ni anan sai ka ce ni kadai ne mutum da ya kawo ni kadai da Allah ta Allah ku bar wannan hayaniya a ofis ku kyale ni in yi aiki na da Allah ya aikin ki ya ana maganan ya za a yi mutum ya fito ku kuna zuwa kuna wani ce ce ku ce kuna ta wasu maganganun ku da ba za su amfane mu da ku miki albarka wallahi kamar ni kike ni ma ba na son hayaniya ita ce zaki tana ta ta wani hayaniya yake ki dawo da dan kwali ki daura wani baki irin uwa yar karota dan Allah ranke ya dade ke hakuri saboda ka, ma na san abin da take bunni haba a dai kara gaba eh a kara gaba ai dan dai ba dutin da zamu tsaya mai magana da ita bane wallahi da ba zan fita ba wallahi ki dinka daura hinkafa a leda kina fita da ita yara za a kaiwa aikin banza aikin wofi barauniyar shinkafa ki dinka ɗibar shinkafa a ɗan kwali kina ɗorewa ko a leda me tsakuwa ma wai yara zan kaiwa an faɗi gaskiya akan mutum zaki dinka wasu maganganu kina wani abun nan ne eh, ba billahi lazi la ilaha illa huwa ba ruwa na din da gaskiya take kuma ai laifin sa ne shi din laifin sa ne yanzu misali da ya dau naira dubu hamsin din nan ya bani cas ya ban ita na je na samu malam mai takobi ni ma na ɗan ebi wani abu haka na je na kai masa wannan magana ake ba tun eh, jibrin ya fito amma saboda ni ina ganin sa na ganin shi nutsatsi haka ilimi mutum mai ilimi san lele haka akili na kai ma wannan shawara amma sai ya nuna ya buris kuma dan abun nan dan ci ne da ya ban hamsin din na dan yagi wani abu na je na kawo malam mai takobi ba da ba wannan magana ake ba. wani kike zaki? An kai dai. Eh? Ah. ya to kai duk wanda ya rike Allah da manzan Allah fa aikinsa fa baya baci. bari nan salamu alaikum baka kaga mai Hafiz yanzu kaga mutumin nan kanal ya mana abin da ba taɓa tsammani ba domin a tunanin da na kira shi zai lullube ni da faɗa akan motar nan da ta lalace amma wallahi bawan allah nan sai ya ce ba komai a gyara a hankali shi yasa nake so duk abin da za ku yi don allah na annabi ku dinga yin sa a nitse a cikin garejin nan yanzu kaga shi kansa galadima jikinsa kaga yanzu babu yanda yake to kaga yanzu ta zama mana biyu mu ji da jikinsa sannan mu ji da gyaran mota to mu dinga kula amin sun ma'ami mu dinga kula mu dinga lura sosai yawa Allah ya lafiya an gama aikin mota can ne a ah, ana da yi to shikenan a je a ci gaba to tashi lafiya tashi lafiya suna faruwa a da mabuɗin Kuma Yusuf, na? Bashi akan wannan motar, kai je ka ku sauke injin wata. Da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. waye yanzu baka samu lambar yaran nan ba wallahi usha duk gaba ɗaya wayoyin su aka sheki an ya yaran nan ba haɗa baki suka yi da audu kwanyo ba dan su ci amanar mu ya sallame su a gefe mu su raina mana hankali tun ɗazu lissafi na abin da yake kawo min kenan to shi kenan ni yanzu daga nan zan je gurin cubis kawale gidan sama na je gurin cubis na san lissafi na zai dawo daidai yanzu ba wannan lissafin muke ba lissafi muke yi ta ya za a yi mu samu wannan ganimar da ta kubuce mana wannan ayi lissafin ya riga ya sha bambam ba mun riga mun gaba ba kai ji usha ta yaya mun gaya musu za su ba mu naira miliyan hamsin da Allah ka daina yi mana wannan magana ka saurara mana kai ma kan na wuce a kanka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 tare da ni akwai zara muhammad wannan cibiya da kuka sani da shahara da kuma sanuwa a kaf fadin arewacin najeriya da kuma fadin afirka ta wajen magance matsaloli na al'aura ga maza da mata da kuma cututtukan da ke damun mutane wannan cibiya da aka sani da shahararren maganin da muke kira masturbation cleanser kit mallakin cibiyar annur islamic and Habal medicine saboda tasirin da yake da shi na magance matsaloli na al'aura waɗannan magungunan da jama'a suke gani su ne mallakin cibiyar annur wannan na ruwa ne ana amfani da shi tsawon sati ɗaya sannan kuma ga waɗannan dukkanin wata matsala da kake da ita ta infection ko toshen prostate Allah zai raba ka da ita masu fama da matsalar kankancewan gaba wannan suke amfani da shi masu matsala na wata spam ko low spam count suna amfani da spam booster mallakin cibiyar anur islamic medicine masu fama da saurin inzali suna amfani da wannan waɗannan magunguna da aka gani su ne masturbation killing zakit wanda cibiyar anur take badawa kada ka bari wani ya yaudare ka da sunan zai baka masturbation killing zakit mallakin cibiyar anur ana samun magungunan nan a halastassun mu ko kuma a kira lambobin nan da muka bada nan za ka samu ingantaccen maganin masturbation cleanser a cibiyar annur muna magance matsala na hawan jini ko matsala na jinnu ko sihiri ko ciwon suga ko matsala na hepatitis a ko b ko matsala na ciwon koda insha Allah. Cibiyar mu ta Annur Islamic Medicine ta sha bamban da sauran cibiyoyin wajen rike alkawari da aika muku magungunan ku a duk inda kuke a faɗin duniya. wannan cibiya cikin farin ciki tare da ƙara sanar da al'umma ta buɗe ofis a cikin garin kumasi a nan abobo namba 2 nan gidan sarkin aski a nan cikin garin kumasi inda muke da ofis a cikin garin accra na ƙasar ghana anguwar fadama gaba da gidan chief imam kaɗan gidan hajiya zainab mai albasa a cikin garin abuja muna nan a descent shelter plaza kafin ka ƙarasa live camp police station nan bene hawa na hudu ofis mai lamba 36 a ƙasar nijar garin niamey ofis ɗinmu yana nan karce lazare bayan ekon lazare n waɗanda suke ƙasashen ƙetare irin libya zuwa algeria waɗanda suke shan wahala kafin samun magunguna daga gurinmu mun samo hanyoyin aika waɗannan magunguna cikin sauƙi kuma cikin ƙanƙanin lokaci insha Allah. sannu sannu sannu yaya haka yaya haka eh,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 ya ci dambe ga da'i dan na gada ya fi karfin dan na koya haka take eh. Eh. dariya sai mai haƙuri gidan dambe babiyar cala ai wannan kaza tana a gurki na ka gani rana tsaka ta ce za ta guje ni babu wanda ya sai muku sai dole a bani na in rayuwa ta yace nake so you are very stupid ai faduwar gaba asaran namiji wallahi me akai da maza kowa ya ci tuwo da mu miya ya sha wani. Mai kai kansa kiyama sai wanda aka kai. Wallahi da kin kuskura samu na. Da sai kin suka kina da dama. Wallahi ba wacce za ta fita a ba tare da jini a cikin jiki. Banza ce ke ballagaza sakarya kazama mara daraja. Wace ce ke bayan haka? Hankali gaban ki yarinya kin ji ko? Ke dan kika kuma ce min yarinya. Wallahi sai na fasa miki bai. Ni za ku mara? wallahi duk wanda ya yunkurin hana ni daukan fansa a cikin wallahi sai na kashe shi ba ta mutu ba Allah ya reza a sai dan mai ganga haka saba ya saba aka saba duka ganga ya saba ruwan kato a ce baka da wata sana'a sai ta dambe ai dutsen fashin ta ma ne a harkar dambe mu ne ba na masu ci bayan ka ina wanda mata suke so ta kaba one bilu duka da ba duka da tashin hankali duka sai mai kwaikwaya gidan dambe baby ya haka ne ya faru kuma Kina kallon ramin miciji wani ya jefa ki a ciki? Yanzu ke na ni na tufka kina warware mu? Ina zuwa Daya daya daya. Babu wani babu wani. Allah karki min wata magana. Daga nan zuwa karfe taran dare ina kofar ɗakin nan. Me kike leƙa wa mutane ɗakuna? Kan jan da kiga ruwa. Garwa kuma na nawa kika daka. Ina auren ki ba ban san inda kika je ba ki dawo. Mun munafika Allah. Kai ma mu munafiki da. har lokacin da ina dambe ba wata mace ko namiji da ya daga min hannu na kyale shi wallahi kiki yaye ni wallahi duka annabin jiki turka turka da tashin hankali hannunka shi ke hada ka da kato hannunka shi ke raba ka da kato wala hannuna ka raba da kato hannuna ka raba da kato ba musa ina mazan ka in ma a hujjar sarki gidan jambe. za a sami yar jaririya akuya a yanka ta a ba shi jinin yayi wanka da ga gani an ba mi hada na da wata akuya kuma ta ne ma ka ɓata rawar ka da shegen tsalle ta a yi hakuri bo ka kai zai wanka da jinin ba zan hada jini na ba da jinin dan dan ba zan hada alaka ta da dan ni fa wannan damban ni za a bugawa saboda har yanzu ban gama wuce takaicin abin da zaki yi min ba ku ku ce mana ku ba maza bane mu ba maza bane ah. to kike mai da mu kilishi wannan shiri zai fara zo muku ne a tashar ta ada hausa tv ranar juma'a talatin ga wannan wata karar 2023 gidan dambe aisha aisha shatuwa ta kina ji na yata ta kaina an to a duniya ba da wata ya wacce ta wuce ki na ƙaunar ki shatuwa shatuwa ina ki duk abin da yake faruwa a gidan nan ina ji da irin yadda ake so a yi miki ƙaƙabe a ƙaƙafa miki to ban hana ki ba amma ki zaɓa ki darje wanda kike so domin idan kin tafi kin sha wahala dawo man da ke za a yi ki yi tunani ki kiyaye duk wani wanda ake so za a haɗa ki da shi a bayan wanda kike so ni, a bayan nima wanda nake so ni, kwanciyar hankalinki shine samun zaman lafiya na bari in gaya miki wani sirri da ni da ita ba auren dole ba ne ba kuma zaben man ita akai ba ba kuma zaben mata ne a dantali muka haɗu saboda haka lalle ne ki zauna ki natsu in ba kya son sa kar ki saki fuska in kuma kina son sa ban hana ki ba ki zaɓi ra'ayinki ki zaɓa ki darje lokacin ki ne ‘yata ce ke ita ma na gaya miki a dandali muka haɗu sai kurin na ji waƙen ‘yan mata sai kurin na ji ana aye yare ya sirri gwanda ba sirri ban san lokacin da nima na na daraba ina ba sirri gwanda ba haɓa da bari ta neman wani haka ba sirri gwanda ba sirri gwanda sai na ce gwanda nan ta yi min ta nawa ci ta ce kwarai kwa ni ma ka yi min muka koma kefe guda iyaye suka sulhunta to amma aka baki wanda ba kya so kika yadda ba ni a cikin haki ba za ki sa wala kiriya da ke na akan abin da ban sani ba shatuwa ina kaunaki yawa wa ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba ita in zarso duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so baya duban iza in ba shi zai yi ba iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba an sauke? An sauke uga. Proud ne ya lalace kenan. yanzu Adu, a je sabon gari can wajen kesi. Ka je zan tura ma kuɗin in ya so sai a siya a zo da shi. Yawa. Kai sauri fa. Allah oga injin ya bugu sosai. A injin ya bugu. Kina ji na ko? Yaran nan gashi mai hankali, gashi da natsuwarsa. Gayi shi ina da ilimi fiye da yadda ba kya tunani. Kashi abin ne yake. Dan Allah, dan annabi, idan ya zo, ki ba shi haɗin kai. Kin ji ko? Binta, a'a, a'a binta, a'a binta, haba binta. Ya Allah zai fa mana asiri ki tona mana. yarinya ga wanda take so lalle sai kin juya mata ra'ayi dakata dakata wani irin tunani zan juya mata wannan wace irin iriyar magana kake faɗa haka ah haka ne mana in ba haka bane ya za a yi ga yarinya ga wanda take so ke kuma kina kokarin sai kin juya mata tunani gaskiya ka daina min ni irin haka ka daina min irin haka Allah ya da Allah sai ya tabbatar da wannan alkhairin ya za a ka rinka min irin haka ni ba kai min shiru kawai Allahumma ba amin ba wallahi Allahumma ba amin ba ka ni ka shige ka tafi ka bani guri a'a shikenan ke ba dama ai magana sai ki rufe mutum da fada da fada gaskiya ka daina min ni irin haka to ki saki fuska mana amin to to na amin ba ai ni shawara nake bayarwa shawara nake bayarwa tsakanin ke da ita ka bata mutum rai sannan kuma ka sashi lalle ilala sai ya kice ko kin ga na baki sata hansa kin ga inda muke soya ko kin san ba dole a ciki ko <laughs> amin toto na to ya isa haka to a'a ah. Yawwa, na kowa, na kowa. A'a, ah. baka ne. Yawwa, na kowa. Ina gaja madalla. Wai na ga su wannan suna shiga ofis ɗin Umar Hashim. Me yake faruwa? Ka, ni wallahi ta nake wani abu ne ma zaka ta. To ka je mana ka gani. Ka zo ka dinka tambaya ta? To dan na tambaye ka laifi ne. Laifi kai mana. ka je mana kai ka duba ka gani ta ya aka yi ne laifi laifi ne mana ina ce na tambaye ka me ake ko mitin ake yi a ciki to ni na tambaye ka na naziru nazirin da Allah ya nada kasarsa ba zan ga mutuncinsa ba lokacin da kwanakin baya matsala ta samu a rayuwa ka zo ka nemi wata magana ka nemi wani shirme da Allah gafara da Allah an kya gafara a kira ka harkar arziki kana mutane wata harkar arziki wata harkar arziki to da aka zo aka tambaye ka ba sai ka tsaya ka bada labari ba na kin tambaye ka na kin baka amsa kai kawai mutum yake eh, eh, eh, kana wani abun nan yasa Allah ya ma garin jiki wallahi wallahi kana da matsala kai ne wallahi buhun shinkafa uku kake diba a dubu na diba dubu na diba je ka sa lasbi ka faɗa ko ka je ka ga Umar Hashin din eh eh Umar Hashim eh kake wa kake zagi kaje ka ga maka ce na ah, ji kake ce mutunci ya kake zagi a cikin ma'aikata kai da Allah ma zan sha sha ga ina ka samu wata dogon riga ban ka diya mun sa kananan shinkafa kake diba kake sa a ciki saboda tsabar rahim mutunci kai za wallahi tallahi ne duk wallahi Allah wallahi irin ku wallahi bana bana sa kafa wando ɗaya da ku wallahi saboda kawai barayi kama ne kawai wa lalatu ba su ga farin damu da muke tuwa-tuwa ma muke abin nan banza kawai mutum saboda zaɓa rahin mutunci saboda jami'a ma ma na zo na zo ba ma ba ta rage wallahi nazirin me me yasa ai kai naziru mutumin da ya ci mutunci na lokacin da guda ta kama ni na faɗi bai zo kai ai yanzu ina kullucin sa wallahi malam wannan magana fa tun tana yarinya fa aka yi ta ba wai ta yanzu bace babban lantana aka ce yanzu na aka kirkire ta ke dakata bintu zu ko ma ta yauce ce wannan alkawarin baki isa ki aurar da yarinyar nan ba sai da izini na ni ne mai daura mata aure ni zan ba da ita ai shuru ne miki na kyale ki hmm, ba shakka to malam bari in jin gaya maka wallahi duk da haka wannan aure ko babu fashi au Allah ko haka kika ce ashe babu fashi to da wa za a yi auren da wanda take so ko kuma da wanda kika zaba mata sarkin zabe hmm. hmm. Malam ni na san wanda na zaba wa yarinyar nan. Kai ma dan baka sani bane ba, shi yasa kake tattare da jijiyoyin wuya, sai kake kawai kallon ka nake yi. To me zaki zaba mata wanda ya wuce san zuciya? Haka aka yi mana da da ke a dandali muka haɗu. Kina waka na zaɓo ki. kina ji na kalle ni sarai wallahi ba zai yiwu ki canja wa yarinya ra'ayi ba kin ji na gaya miki malam ka san dai ba kai kada kake da iko akan yarinyan nan ba ka san ni ma da na haife ta ina da iko akan ta ko to shikenan tunda kina magana da akwai wasu masu iko bayan ni to na da zai a daura auren tunda dai ni ne mai bada ita Aisha ki yarda da magana da na gaya miki idan kika biyo maganar mahaifinki za ki yi sakina dafi. Kina ji na? Akwai sakina daban da ya wuce wannan gadar zaren da kike shirya mata? kire mata sagegeduwa ga wanda take so kina so ki juya mata ra'ayi? Akwai sakina daban da ya wuce wannan? Ba shakka. To bari in gaya miki. Hmm. Wallahi tallahi kiki yayi rayuwarki. Wallahi kiki yayi rayuwarki. Bin miji bin Allah. ne miki biyayya ne a matsayin ke matata ce kullum a unguwa ana cewa kin mallake ni ni gaskiya nake gaya miki ba na so in cutar da ke amma zama na da ke da cuto yadda muka haifa ga talan za ki sa ta je inda ba ta so aure dole a kai da ke kina so Allah zuwa ma an gaga da har yanzu daga nan <laughs> to me na yin kukan haka umma dan Allah dai da kin yi hakuri kin janye wannan magana kina na ta rufe mini baki sakar ya kawai ana ce miki ungo kina kin karba inda kin san wanda na zaba miki da ba wannan magana yanzu ake yin ta ba duk da haka dai umma auke ma gaddama zaki yi mun ne gaddama zaki yi mani to ki kiyaye ni wallahi sai na koma babbar ma'aikata idan kuwa ba haka ba kowa sai ya ji a jikin shi <laughs> wai ofisoshi sun cika ofisoshi sun cika za a duba <laughs> idan ya matsa kuma fa ai za a samu waje zar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya ya yi duk da ana da wadatuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dr muhammad sani amma alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akramakallahu dokta muna da tambaya dokta shin menene illoli da cututtuka da istimna'i yake haifarwa a jikin mutane istimna'i akar makallau shi ne abin da yake haifar da illoli da dama a jikin ɗan adam wanda al'umma da dama ba su san ma cewa shi ne ba a wannan lokacin illa ta farko shi yake kawo kankancewar gaba saurin insali zubar da farin ruwa zafin tafin kafa da zafin mara yawan bugun zuciya yawan mantuwa sannan yana sa mutuwar jiki idan ya yawa yakan taɓa kwakwalwar ɗan adam sannan yana sa tsinkewar mani ya hana mutum haifuwa wannan kaɗan daga cikin abubuwan da istimna'i yake haifarwa a kallon. ya yi hotel iman mun yi bincike da nazari a cikin littattafan addinin musulunci waɗanda suke magana akan magani ta ƙarƙashin cibiyar al-yusra na yi nazari akan maganin cutar hiv wanda muka ba al'umma dama su zo su karɓa su ba mu rabin kuɗi idan suka yi amfani da magani suka warke bisani su zo su ciko mana rabuwa kuɗinmu da izinin allah cibiyar mu ta al-yusra ba iyaka nan kawai ta tsaya ba muna bayar da maganin hepatitis ma'ana ciwon hanta a maganin ciwon shiga ciwon koda hawan jini a bangaren hadda ko ciwon ido ko ciwon sikila ko suke shaye-shaye suke so su dina muna bayar da taimako da izinin Allah ina mata masu matsala kwantaccen ciki ko matsalar iska ina masu buƙatar yin aure duk muna ba su taimako da izinin Allah a samu waraka a cibiyar mu ta al haka zalika ba da ka muke ba da magani ba muna mutum gwaji kamar mu dora shi kan maganin da ya dace da sanita jinyar da ke damunsa za ku samu babbar cibiyar mu a cikin garin Kano kan titin Zurot SKY Plaza da ke opposite da Unity Bank kusa da gadan dangi shago mai lamba 53 za ku same mu a Sokoto Argungun Plaza daidai gidan man Ada a birnin maiduguri za ku same mu a gwange jakshin makabarta marhaba plaza saman benin shago mai lamba biyu a tare da janingo muna bardawai fmc jakshin au faruk boutique saman benin a kaduna garin gwamna za ku same mu a ahmadu bello way da ke cikin mangal plaza shago mai lamba l99 ƙasar nijar kuwa muna marari kudu da masallacin jibiya sannan akwai alkawari wanda muka yi mutanen maradi na cewa za mu zo mu gudanar da aikin magani bayan babbar sallah da sati biyu bayan sallah da sati biyu shine sha uku ga wata in allah ya so za mu yi kwana ɗai har goma muna haɗuwa da masu larura muna ba su magani suna warkewa insha allah a kwanakin baya mun samu tangarɗa gurin wayanmu inda wasu muka yi kuskurar sa lamba to wannan account number ta kamfanin mu ce da iya su kadai muke amfani idan kuka ga wasu bayan wa'annan kar wanda ya tura sa da iya wa'annan muke amfani da izinin Allah sunana Lawal Hassan ni an haife ni a jihar Kano a local government ɗin Tudun Wada sunan kamfani na LHN so muna yin makabot a karkashin kamfanin muna yin fiofi na gida muna yin gate muna yin kujeru na makaranta muna yin kayan wasa na makaranta muna yin kayan aikin sakatariya da kuma kayan da suka shafi asibiti a akan bot akan ba mu kwangila sannan sai kujeru na makaranta su ma idan muka saka kujeru a makaranta ba a complain wani zai ce na katako yake so a masa local kenan wani kuma zai ce yana son a yi na mbm na zamani to dukkan muna yin su abin da ya shafi kayan wasan yara skiridin za mu maka a farashi mai sauki kuma za mu maka mai quality wannan kai kanka za ka ringa jin daɗi a kan shi sannan sai art na wanda ya shafi wajen makaranta in takaice muku abin idan ginin ta ma ka ce za ka ba mu yi za mu karɓe shi idan muka maka in ka dawo ka kalla abin sai abin ya burge ka sosai kuma sai ka so ka ƙara hada mu da wasu saboda mutane suna son gyara sannan idan akwai ginin kana son a sabunta shi ne za mu zo mu sabunta maka shi in ɗagawa za a ɗaga ma shi a gyara ma shi a mayamma da shi na zamani muna yin decoration na cikin office table abin da ya ko foreign kake so ko na waje duka muna yi idan kana bukatar foreign na waje ka biyo ta kan bangaren kamfanin mu za ka same shi da sauki wanda ba ka same shi a kasuwa a haka ba sannan idan kana son na gida za mu yi maka na gida sannan in ma'aikata ce da kai abin da ya shafi sakatariya abin da ya shafi gurin aiki ko kamfani ne kake son ka fitar kana son a yi masu kiridin a samu kamfani masu zafi wanda suka iya aiki muna karɓar shi kuma ba mu ladama akan karɓar da muke muna yin pop muna gyara cikin ɗaki na ofis da ko'ina da kuma gida sannan akwai kitchen cabinet da muke yin shi na zamani majority mutane suna ɗan buƙatar wayannan mu musu wayannan abubuwan da duk ake buƙatar su a gurinmu muna bayarwa kuma muna yin su sosai mutane suna yin godiya a kan abubuwan da suke gani a ƙarƙashin kamfanin in muka musu suna jin daɗi ɓangaren gida muna yin kujeru na zamani na amare kyawawa masu kyau wa'inda suke gani a kowace za ta gano wata aforin ne za ta gano ta ta ce tana bukatar irinta to kar ta ji tsoron gaya mana za mu fatar mata da kujera the same sannan da gadaje na zamani masu kyau da wardrobe masu zurfi masu kyau na zamani dukkanin waɗanda suke so zami musu akwai wannan da muke royal chairs ta zamani mai kyau irin na fada wannan duk mutumin da yake bukata shi ma zami musu za su ji daɗi za su yi mana godiya insha Allah kujeru na zamani ta gadaje na zamani na amari. wanda take son yarinya ta kece ne za ta shigo kamfanin in Allah ya da ba za ta ji kunya ba sannan duk mutumin da yake da sana'a ya rike ta da muhimmanci zai samu alkhairi sosai a kanta amma rashin rikon sana'a da muhimmanci shine yake kawo ci baya akan harka saboda hakuri da dai da jagircewa shine ya kawo ni wannan matsayi a yanzu dukkanin waɗanda suke yin kasuwanci da kowa maza da mata duka da na kasanmu najeriya da na kasashen waje allah ya fi kowa abincinsa ta hanyar alkhairi allah kuma ya rufa kowa asiri